بسم الله الرحمن mun zauna majalisi na 27 kenan Allah muke daɗa miƙa wa godiyarmu tare da roƙonsa dacewar Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa Allah ka mana baiwar ikilasi da mutaba'a a cikin dukkan ibadunmu har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah kada ka sa shaidan ya samu rabo a cikin rayuwarmu da ta zuriyarmu mun tsaya a ƙarshen suratu dukhan wanda yau insha Allahu cikin amincewar Allah za mu tashi a farkon suratun jafiya Allah ya mana gamdakata mun tsaya a daidai ƙarshen inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma bi lisanika wannan alqur'ani mun fore shi da harshenka na larabci la'allahum yatazakkaruna saboda ko sawa azantu don babu wani yare da ya fi sauƙin faɗi marar nauyi mai sauƙin koyo kamar larabci shi yasa Allah ya ga yarurrukan duniya babu wanda ya dace da ya yi magana da shi ya aiko wa annabinsa sai ya zaɓi larabci yaya idan da ƙura'ani da china aka saukar da shi ƙira'ar za ta yi daɗi wani arne ne ba a mota an sa ƙira'ar malam yahuza bauchi sai ce ka waƙan nan ko ba na ji abin da ake faɗi akwai daɗi shi ya ɗauka kawai waƙa ne yace ce gaskiya akwai daɗi to shi ƙur'ani haka yake ko ba ka son allah da manzansa ka san dai ƙur'ani gagarau ne allah ya fore shi kuma an ba littafin ƙur'ani ba wani littafi ne wanda ya kai yawan ƙur'ani sai kuma a haddace shi eh? sai wanda dai za ka ga littafi mai girman ƙur'ani ka samu mahaddatansa kaca-kaca sai alƙur'ani sauƙi ne daga allah da ya ɗau alkawarin zai tsare littafin shi yasa sai ya rinka tsare shi a cikin zukatan bayansa da ya zaɓa domin idan aka ƙyale shi a takarda da yanzu an masa yadda aka yi wa attaura da linjila yanzu da an jirkita shi kana jirkita shi in ka kai gaban su alarama sai ce nan yanka nan yanka hmm. haɗa nan mai da wannan nan komar da wancan can wasalin nan babu shi ruku a ce sanan mayun ƙura'ani eh. wannan mai ta irin ta muke so duk inda ka bullo sun ce a'a wannan ai babu shi balle ka kawo wata kalma ka gurma wane kai Allah ya tsare ƙur'aninsa a cikin zukatan bayansa da ya zaɓa don haka Allah ya ce don ko azantu amma mutane ba suna nan suna ta ganin wai ai za su ga iyakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jira suke wai sai sun ga iyakarsa ai ba zai iya kai safan nan daidai ba Allah ke fartakin innahum murtaqibun ke a jira a gani su ma su jira mu ga waye ke tare da taimakon Allah kai ko su to anan sai Allah ya ce bismillahir mm. amin tana haɗe ba kaga an karkare da magana ƙur'ani kuma an soma da magana ƙur'ani a farkon wannan sura to suratul jasiya tafsiri na suratul jasiya malam ya ce suratul jasiya makkiya ce ma'ana tana daga cikin surorin da suka sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kaura daga makka ya koma madina bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai to hamim harufa ne wanda ake haɗa kalmomin larabci da su ha mim to fassarori sun zo daban-daban amma dukkan su shatifa ne mafi inganci shine Allahu a'lamu Allah shi ya fi sanin abin da yake nufi da waɗannan harufa wasu su ce haɗin farkon sunan Allah ne wasu kuma su ce farkon sunan manzon Allah ne wasu su ce mim din farkon sunan manzon Allah ne haɗin farkon sunan Allah ne kai kam dai ƙarshe sai a ce to Allahu alam bi wani Allah shi ya san me yake nufi da shi don haka sai a bar wa Allah kayansa tanzilul kitabi saukarwar wannan littafi wanda an saukar da shi min Allah daga wajen Allah al-aziz mabuwayi al-hakim kwararre gwani kai kaji ba al-azizu al kai ka isa ka ja da wannan eh? wani azizi ne ka taba jiya har yanzu yana nan tun da aka yi shi sai Allah wane kwararre ne wanda in yayi hukunci ba mai canja masa sai Allah to Allah ne ya saukar da wannan littafi kuma ya turo shi wannan littafi daga gun Allah yake kaga bai kamata ka yi wasa da littafin Allah anan yurshidu tabaraka wa ta'ala alqahu ila eh, ila wato ila tafakkur a nan yanzu abinda za mu karanta a gaba allah zai shiryar da bayansa ne ko yana shiryar da bayansa ne wajen yin tunani fi ala'ihi wa ni'amihi wajen lura da ala'i wato ni'imomi ni'am ni'imomi ala su ma ni'imomi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibani kaga al'ada ni'imomi ne to Allah zai bayyana mana irin ni'imomin da ya mana don mu ba azamtu wa qudratihi azima kuma zai nuna mana yanda yake da iko ƙudurarsa wacce take mai girma allati khalaqa biha samawati wal ard wanda da ita ya halicci sama da ƙasa yau akwai mai irin wannan ƙudurar shi yasa wani malami ya ce in har za ka yi wa Allah shirka to ka samu wanda ya sama ya yi ƙasa kamarsa sai ka yi masa shirka da shi in kuma babu to ka dawo gunsa shi kadai za ka samu shi babu wanda yake da sama sai Allah ba wanda yake da ƙasa sai Allah kuma ba wanda yake da halitta sai Allah don haka bai cancanci tarayya a ibada ba don haka yake nuna mana kudurarsa da ikonsa da girman ainihin ƙwarewarsa wajen halitta sama da ƙasa wa ma da abin da ke cikin sama da ƙasa ɗin min al-makhluqatil mukhtalifa wanda suke da mabambantan jinsi yanzu kana haɗuwa kana haɗuwa da ainihin wato wata dabbar ka san ba jinsin ka bane ita ma tana ganin ka ta san ba jinsin ta bane amma in ka hango mutum za ka ce wannan jinsin ka ne ko yanzu ku duba ko dabbobin daji za ka ga tawagar jinsi ɗaya za ka ga suna tafiya tare in ɓaunoni ne shanun daji za a ga tawagarsu jakunan daji za a ga tawagarsu bareyi za a ga tawagarsu daban su gada za a ga tawagar su daban in ka samu aladu na daji za a ga tawagar su daban in ka samu zabbin daji za a ga tawagar su daban in kuma ka samu fakaru za ka ga tawagar su daban haka kowane irin jinsi Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi kuma ya gane da shi yan uwansa in ba Allah ba wa zai iya wannan aiki eh muhtalifatul ajnas waɗanda jinsinsu ya bambanta wal anwa kuma nau'in su daban-daban a cikin halittun akwai almala'ika wal jin wal ins wal dawa wal duyur wal wuhush wal siba wal hasharat duk wayannan halittu ne babu wanda yake da su sai Allah mala'iku halittar Allah ce aljanu halittar Allah ce mutane halittar Allah ce dabbobi halittar Allah ne tsuntsaye halittar Allah ce wuhush dabbobin daji waɗanda ba sa kai hari su ne wuhush wasu ba dabbobin daji masu kai hari wal hasharat ƙwari wa mafil bahari min al'asnafil mutanawwi'a da kuma abubuwan da suke dankare cikin koguna cikin tekuna wanda suke da jinsi mabambanta su ma yanzu wa ya iya halittar da take ruwa lafin laili wan hari ga kuma sabanin dare da yini akwai mai yi yau in Allah ya rike ya rike yini ya ce yini kawai za a yi a Najeriya an fasa yi muku dare wallahi Buhari bai isa ba ko ya je majalisar ɗinkin duniya an tara shugabannin ƙasashe akan a taimakawa Najeriya a mata dare za a iya eh domin Allah ya ka tuna ya gaya mana da Allah ya sanya muku yini kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan man ilahun ghayru Allah man ilahun Madan tutur man ilahun gairullah wani Allah kuke da shi in ba Allah din ba mai daren ya atikun bi riya'in wanda zai zo muku da hasken yini akwai shi wallahi babu to haka kuma idan da ya sanya muku yini qul ara qul Allahu matsala sai ku suna kusa taimakawa shi shi taron dangi ake ma waɗanda suka kore ma sai suna haɗuwa suna gyara ƙur'ani ya wuce a masa mutunci wallahi wai mutum ya baka karatu kamar dariya wata rana kai da ake ce maka gangara ɗin kawai sai fatiha ta ture maka ka ce ya kana abu gaba yake eh, kayi kayi gaba take sai wanda bai haddace bai tayar da kai ƙura'ani kenan don kada a bugi kirji a ce ni ne gwani sai allah wannan eh, shi ne gwanin kayansa allah ta baraka wa ta'ala ya ce idan na sanya muku yini sarmadan ya miƙe kawai kullum a yi yini ake man ilahun gairun lahi ila mil kiyamati in ce har a tashi alkiyama ba zan sake muku dare ba man ilahun layi a tikun bilailin wani Allah kuke da shi da zai kawo muku dare nuna fi'i da za ku shiga ku nutsu a ciki ku huta waye babu to kaga wannan aikin sai Allah a bar masa kayansa tunda an bar mar kayansa to ibadarsa ma a bar mar shi kadai kada a masa shirka waɗannan duka ayyuka ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya jero a nan ya ce akwai ikhtilafun laili wan nahari sabawar yini da wato dare da yini wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi domin bayansa su ji daɗi kuna cikin yini sai dare ya yi da haka in gari ya waye ku ce yau laraba gobe kenan ko in ana nan kuma a cikin yini sai dare ya in gari ya waye ku ce alhamis to inda Allah ya kyale ku tutur kala ɗaya ne yaushe za ku gane to Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa ya yi mana waɗannan abubuwa domin mu gane rayuwarmu sannan sai ya ce a la yaftaru wato la yafturu la yafturani waɗannan yini da dare ba sa fatara ko kun taɓa yin fatarar yini hmm? ba a taɓa fatarar yini ba ko an taɓa fatarar dare ba a taɓa yin fatarar dare ba wai fatara ba ashe ba hausa ba ce fatara in kaɗan kon biyu ba ko kobo ya ce yana tare da fatara eh, mun ɗauka hausa ce ba hausa ba ce in abu ya ɗan tsakaita bai zo ba to sai a ce an samu fatara har ma idan kana karanta littafi aka ce kar ka bar shi after baka gama shi ba ka yanke ka aje shi ka ɗau wani ko eh, irin yadda muke yi da eh, in mutum ya fara musul musul zai je ya wasa can in ya yunkuro ya yunkuro ya ji ya ga suwa ne ba ba su daina ba sun dage sai ya sake sayo wani ba wancan ba Allah ya mana da katar wannan aikin Allah ne shi yasa ya ce inna fi samawati inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin inna lalle tabbas fi samawati cikin sammai wal ardi da kasai la ayatin akwai ayoyi lil mu'minina amma ga masu imani ba kowa zai gane ayoyin sama ba ba kowa ga zai gane ayoyin ƙasa ba yanzu sama in ka duba ga rana ga wata ga taurari tsayuwar saman kawai bata likito ba ba ƙaramar aya ba ce ba ƙaramar aya ba ce haka kuma in ka dubi ƙasa ga tuddai ga tsaunuka ga ainihin ƙoromai ga tafkuna ga koguna ga tekuna ga sahara kai kan babu irin kalar abubuwa da ba za a samu ba a bayan ƙasa sai dai wanda ba mu sani ba sannan kuma a cikin ƙasar sai ka sai fegi akwai ma'adanan ƙasan da za su ishi garin ku arziki sai ka gina shi kai ta faskare ba ka sani ba akwai dukiya a ƙasar fegin ka talaka ba ka sani ba ma'adanai da suke cikin karkashin kasa arzikin duniya sai ka sai begin dubu talatin kuma ciki akwai abubuwa masu tsada to baka san su ba makawo ne kai eh, sai ka zo kawai ka ɗora yan bukakka a kai kana ta kukan talauci ga arziki wanda idan da za a tono shi duk garin ba mai arzikinka to Allah bai yi biyar da ba sai ka tashi sai ka sayar wani talaka ne ya ya rasa yadda zai sai da fekinsa yana sai da fekinsa wai sai yan network suka zo suna son sai da ya sayar aka dau hara gurin miliyon na shi kuma dubu sittin ya sayar shi Allah an bai maka arziki ba ba za ka yi shi ba to bai kamata ma ko kofa ka yi ba Eh? eh sai ka ce Allah ya sa alheri haka kawai za ka ce sai ka samu tsira in kai kwafa ma ka zo kana ta gurnani to dawa kake da Allah ko dawa wani da wanda ya saya to wanda ya saya shi ya sani ne shi ma shi a lokacin ba ya ce ka rage bar ma kaki ka sayar mar hamsin da biyar ka ce sai sittin kai kana ga da kofa kuma ya daure ya biya da kyar sai da ya hana da bashi Eh? ba laifinsa ba ne ba laifinka ba ne aikin allah ne allah bai kaddara maka ba kai din ga gani allah ya mana gam da kata ko irin inda ake tonon ma'adanan wani fa sai ya yi tono ya yi tono sai ya gaji sai ya barku wani kuma sai ya shiga gurin ashe ya kusa ya isko abun kawai sai ya gaji shi kuma wancan daga zuwa ya karta ya karta kawai ya ga kelli sai ya samu Allah ya ce wa fi وما يبث ma دابة cikin sama kawai aya ba a ƙasa kawai aya take ba ya ce haka nan wafi kalkiku a cikin halittar kuma akwai aya halittar ka kawai akwai aya ka duba maniyi ne ba. za ka firtar matar ka ta na nata sai su haɗu kuma wai Allah mai da shi mutum yun mm. ba Allah ba wa zai wannan aiki ruwa ya zama mutum kuma yanda Allah yake son mutumin haka zai zo daga mani ya koma me eh? daga jini ya koma me daga tsoka ya koma me daga muduga sai ya koma izam faka saunar izam lahama ko ai aikin Allah sai shi gashi a cikin cikinta ake yi ba za ta gane cewa yau an sa mini ciki ba sai dai wasu alamu in sun nuna na ɗaukewar hailanta daidai lokacin da take zuwa ko yan irin ɗan kwarnafe kwarnafe da 'yan tofe-tofe yawo ɗan amaye-amaye da 'yan laulayi sai a fara ganin alamu to amma ba a san cewa yanzu ya zama jini ba daga jinin ba a san ya koma tsoka ba daga tsokar ba a san ya zama kashi an lullube shi da nama an mar jijiya an mar gabobi an masa ƙofofi an masa hanyoyi an dasa kai da hannu da kafafu da komi an yanka dubura an yanka farji an yi komi ita take ɗauke da shi amma ba ta sani ba ko ka ta taba gaya maka yanzu yanka nawa eh? ‘ya'yanka suna nan da yawa amma kun taɓa taɗi da matarka wata rana kuna hira ta ce tsaya tsaya tsaya ana sa kai <laughs> eh? ko kuma yau yau ana sa masa yatsu ka taɓa ji gashi kuma ɗanku ne sai ya zo duniya ku ta gadara da shi eh. sai ku ta gadara da shi ba ku san san da Allah ya yi shi ba maimakon ku ɗora shi akan hanyar bautawa Allah sai ku ɗora shi akan hanyar shirka kuma ba ku san san da yayi ba a taɓa ka kace ai ɗana ne yanda nake so haka zai yi ba yanda Allah yake so ba to amma ai Allah cewa ai wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tubihuma ko wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wata bi sabila man ba ilayya ƙarshe ne ya ce a ƙarshe tafiyar da ta yi tafiya cewa ya guri na fada ku dawo yauwa in suna gadarar sun halice sun haife ka to ni na halice ka in na ce ka yi to ka yi in na ce ka yi suka ce ka bari to kar ka bari ka yi in na ce ka bari suka ce ka yi kar ka yi ka bari don in sun haife ka aini na halice ka da kai da su duka wa ilayyar masu makomar kubuna take dukan kuma za ku zo ku same ni in muku shari'a wallahi amanan da Allah ya ba mu kai ido zai rena fata fa a nan ne kake mana kuri wallahi tallahi mata na uku kowace tana da yaya tara tara don Allah cikin 'ya'yan nan da matan wace tarbiya ka ba su ka kiyaye amanar da Allah ya baka ko kuwa ka kawai kake ta kuri kana tara jahannama ne mara to yaran nan baka dora su akan tauhidi ba baka sa musu son manzon Allah da binsa ba ka kyale su kara zube kai wani ba duniyar ma bai dora 'ya'yansa kai ba ya ɗau 'ya'yan ya kai su su koyi sana'a ma wani baya ya sa su a makarantar boko su koyi yadda za a yi walawalan duniyar ma bai yi ba balle addini haka kawai suke zube a unguwa marasa kunya sai dai an rasa agwagwa a ce ɗan tanko ne in ɗan taure ya fita a ce ɗan koro ne <laughs> eh in an balle kofa a ce ɗan mato ne hakan yara sun zama kawai annoba kuma Allah ya baka su amana don ka dora su akan addini amma ina Allah ka kare mu don haka Allah tabaraka wa ta'ala yace haka da wa fi kalbikum a halittar kuma akwai aya wa ma yabussu min dabbatin da irin abun da ya watsa a duniya na dabbobi dabbobin gidaje kawai tana nawa ka sani dabbar gida balle dabbar daji kai aiki sai Allah kuma duk numfashinsu daga Allah ne cinsu daga Allah ne rayuwarsu daga Allah ne kuma kowanne an aje masa ajali bai wuce ranar mutuwarsa wata dabbar bauchi ne zai kashe ta wata dabbar tarko ne zai kama ta wata dabbar gangarowa za ta yi ta shaƙi wata kuma kwanan ne zai kare haka kawai rashin lafiya kamar yadda ka yi ma haka abin yake wani mota ta buge shi wani kuma ta faɗi da shi wani kuma a yi karo da shi wani kuma ya tuntube ya faɗi kawai wani kuma a ban ɗaki zai zame wani kuma a ƙofar ɗaki wani kuma ma yana ƙoƙarin zai je dani ya ci abinci kawai ya tali ya ɗebe shi sai ya faɗi sai ya mutu wai wannan abincin za a ci ko ba za a ci ba wa zai ci ba za a ci ba kana zamanin zubarwa za a yi sai dai wani in aka bashi har hawa ya zai rika yi don daji. amma ba ya ba yo kai ka mutu ai dama ba rabon ka bane wallahi ka sa ya wani ba za mu ci ba injiwa ka taba ganin gidan da aka mutu aka wani ba a ci ba ka taba gani gidan da aka mutuwa aka wani ba a ci ba Eh? yana ci yana kuka eh mai kokari kenan yana ci yana kuka to ka bar cin mana kai kuka in bi shi kai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya kamata a riƙe faggan duk kame-kamen nan ya kamata mu bashi mu koma wa Allah sannan ya ce wannan liƙaumin eh la'ayati wallahi halittar ku da watsa dabbobi da aka yi na halittar dabbobi la'ayatin liqaumin yuqinuna kaga wancan da farko aka ce aka ce me la'ayatin lilmu'minina nan kuma aka ce la'ayatin liqaumin yuqinuna a ƙarshe kuma a za a za mu zo mu da ya aqiluna duk babu wawa da gabotari a ciki duk masu imani ne ake magana da su Allah sai ya ce واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله minas samaa ikhtilafil laili haka ne sabawar dare wannan hari da yini suna ta ba wannan lokacin aikinsa sai ya gusa sai ya ba wannan shi ma ya gama aikinsa ya gusa ya ba wannan wani lokaci dare ya fi tsawo wani lokaci ne ya fi tsawo wani lokaci a wannan dare sai su shiga cikin na yini wani lokacin na yini su shiga cikin na dare amma kowanne yana aiki a daidai lokacinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to wannan wa ma anzalallahu minas samai da irin abin da Allah yake na saukar mana da ruwa daga sama min rizqin daga arzikin da muke samu yo in ba ruwan sama akwai arziki ne arziki ya katse inda aka ɗauke ruwa fa'aya bihil arda wanda da ruwan ne Allah yake rayar da ƙasa ba da a bayan da ta mutu yanzu kasa a mace ta kiranin nan in ka kalli gefen bangon nan bushe kwan yanzu an ma kaɗan wasu 'yan kwanaki ko satuttuka ko wata za ka ga kore shar ta rayu inda makiyayi ba zai tsayar da shanunsa su ci abinci a yanzu ba nan da wata ɗaya da rabi zai tsaya abun shanunsa su yi kiwo gun ya rayu ko bai rayu ba yanzu ba da ba za a samu komi ba a mace yake to Allah ne yake rayar da ƙasar da ta mutu da ruwan sama sannan wa tasrifin riyahi juya iskoki akwai iskar da duk sanda Allah ya turo ta ita gabar kawai take akwai kuma wanda take yamma akwai wanda kudu take yi akwai wanda arewa take yi akwai wanda ita take barbarar furannin 'ya'yan itatuwa wanda in babu irinta ba za su yi ba akwai wanda kuma ita take sa muku lafiya wanda za ku shaƙa ku samu lafiya kowace iskokin ba iri ɗaya ba ne akwai guguwa mai tada hankali kowanne da irin kalatta shi ne kuma yake sarrafa su tasirifin riyahi Allah da yake sarrafa mana iskoki aya ce ko ba aya ba shi yasa yace ayatu waɗannan duka ayoyi ne liƙaumin ya nuna, amma ga masu hankali duk mutumin da baya kadaita Allah bai da hankali amma masu hankali kaga aka farko aka ce lilmuminina aka ce kuma liƙaumin nuna, na uku aka ce liƙaumin ya nuna. duk da masu imani ake don mumini shi yake da yaƙini ko wanda yake da imani da yaƙini shine mai hankali to kaga wanda duk ba mumini ba su wa'annan ayoyin ba sa masa amfani ba sa masa amfani sam shi ba a komi suke ba a gunsa to anan ayoyi kusan shida Allah ya nuna mana babbar kaga wa fi eh, inna fi khalqis samawati wal ardi wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabba ko waqtilafil layli wan nahari wa ma anzala Allahu minas sama'i bir rizqi fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha sai yace wa tasrifir riyahi kaga na shida shi waɗannan ayoyi guda shida mai hankali duka sun ishe shi wa'azi ko ba a masa wa'azi ba ya san mai wannan aikin to in ya ce a ya kamata a yi in ya hana ya kamata a bari to amma a cikin suratul baƙar ma ya kawo shida yi. inda ya ce tana tunawa eh إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس لآ وما أنزل الله من السماء بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون anan ma sai mai hankali ni kaumin ya kiluna kaga mai imani shike da hankali mai imani shike da yaqini yace inna fi kalqis samawati wal ardi lalle cikin halittar sama da ƙasa waqtilafil layli wan nahari da sabawar yini da wato dare da yini wal fulkin lati tajri fil bahri da kawai halitta muku jirage da suke tinkarar cikin ruwa kawai su ɗebe ku da kayanku ba za su nutse ba kai wannan fa ba karamar aya ba ce su daka ko daga ƙasa mai nisa bimayan fa'un na suna ɗauke da abin da zai amfani mutane sai a ɗebo kaya daga china sai a biyo ruwa wani daga amerika sai a biyo ruwa kuma tekun nan ta zagaye ta haɗe duniya don duniya ta samu fa'idar juna kai allah ya iya aiki tekun nan da allah ya yi ta kawai ta miƙe ta tafi a tsaye to sai ta zagaye duniya duk ƙasar da kake so za ka kai kaya za ka siyo kaya kuma jiragen ruwa suna nan dankama dankama kwantina komi dubu nawa kake so akwai jiragen da za su ɗebo maka kuma daga waccan ƙasar a kawo ƙasarka ka ɗiba daga ƙasarka ka kai wata ƙasa kai wannan ba ƙaramar aya ba ce daga Allah noti ɗaya in ya kunce ya yi ƙasa sai ya taɓo ƙar amma jirgin dukansa kuma shi kuma yana reto a sama ba zai nutse ba da shi da mutanen da suke kansa da kayan da ke dankare a cikinsa Allah ya hana shi ya nutse wannan ba ƙaramar aya ba ce wal fulki allati tajri fil bahri kenan bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min da irin baiwar da Allah yake ba ku na saukar muku da ruwa daga sama fa aya bihi al-ardha ba'da mautiha ya raya muku kasa bayan mutuwarta rani in yi sai Allah zubar da ruwa da mana ta dawo wa basa fiha sai ya watsa a cikin kasan din min kulli dabba kowace irin nau'in dabba wa tasrifin riyahi ga caccanja iskoki wasu musa musakkari ga ainihin girgije da za a hore shi bai na sama iwal ardi shi ba liƙe ke da sama ba kuma bai fado ƙasa ba sai ka ga yana yawo ka duba in ka hau jirgi za ka ga aya Ka ga yadda muke hangen gajimare a sama wallahi haka ake hango su a ƙasa in ka leƙa he ka gansu kapsa kapsa a ƙasa kuna sama da su ga su can a ƙasa mu kuma a nan ƙasa muna hangen su a sama wa'inda suke cikin jirgi kuma in suka leƙa he eh, ka ga gaji mare can kar kaga suna tafiya baina sama wal ard kai wannan ba karamar aya bace Allah tabaraka wa ta'ala yace la ayati wallahi ayoyi ne liqaumin amma fa ga mutane yaqiluna masu hankali yau akwai mai hankali ba mai imani ba duk wanda bai da imani wawa ne mahaukaci ne dono eh? kwarai da gaske don duk basirar da bata kai ka ka samu ka kama hanyar aljanna ba ka zo kana kan hanyar wuta akwai wawan da ya fi ka eh? ai mai hankali shine wanda zai bi hanyar aljanna a nuna maka hanyar nan ga ta kirikiri masu wazi sun gaya ma nan za ka bi ka je aljanna sai ka ƙi. ka ce za ka yi aiki da basira sai ka kama hanyar wuta akwai hankali to masu hankali su su ne wa'annan abubuwa suke zama aya a ga abunsu allah ka taimake mu tilka ayatullah tilka ayatullah natluha alaika bil haqqi fa bi ayi hadith natluha alaika da muke karanta maka su ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya kai mai karatu ya kai mai shauraron karatu waɗannan ayoyin Allah ne Na tuluha alaika muke karanta maka su bil haqqi da gaskiya to wai fa bi ayyi hadisin da wani labari ne Allah bayan Allah ya bada labari wa ayatihi da wani ayoyi ne bayan Allah ya saukar da ayoyinsa to da menene yu'minuna kuke imani eh mutumin da ya ƙi yarda da maganar Allah ya ƙi yarda da ayar Allah to da me zai yi imani wai eh da me zai yi imani tambaya ce ga ta nan amsa ake jira me za a yi imani da shi wace magana za a gaskata bayan an ƙi ta Allah ai duk wanda ka gaskata bayan kaji na Allah shirme ne to wai wace aya za ka amince da ita kuma bayan ka kangare wata Allah duk wata aya da ka karɓa daga wajen wani shirme ne eh shafta 20 20 ne ko 20 ne a waye ne tsabar wai an ƙi Allah wai a cikin tsarin hadda sakin layi eh. yau ƙur'ani yana sakin layi duk sidira sai ta iso Allah ya saka da yi. shi ba ya sakin layi Allah ya kare wailun likulli affakin wailun likulli affakin athim inda ya kamar maganar Allah ka ƙaryata ta ka ibinta to ƙarya kake bi ka bar ayoyin Allah ka ƙi su to ƙarya kake bi to wanda kuma yake bin ƙarya ko yake ƙera ƙarya ya ba mutane to kwarin azaba ya tabbata gare shi Allah ya ce wailu kwarin azaba ya tabbata ni kulli affaki ga dukkan wani makaryaci a fimin mai yawan saba wa Allah Allah kwarin nan fa bala'i an ce idan yayi malli jahannama ma kuka take kuma ya ce can za a je mutum a kai shi dan zango in ya dan yi watanni sai a fito shi a kai shi jahannama ya watanni a kai shi wajen zakuni ya yi watanni haka ba sannan a ce ga sa'ud sa'ud ko sa'uda jahannama nan nau'i nau'i ne na bala'i sannan ga zamhari shi kuma gefen sanyi ne kawai in aka kai mutum filin sanyin nan sai ya ji gara jahannama saboda tsabar kankarar gudun, sai ya kwammace ya maida shi jahannama yayi wani malami yana babu ya ce wai can ake kai sharifai ya ce sharifi kuma kai shi bala'i wai can ake kai sharifai da ce a'a musulmai dai ai duk wanda aka kira shi sharif to shi ba zai je wuta ba ko da ya eh dai sharifan karya irin na yanzu a irin ko na yaushe inda na karya ne amma har wanda Allah ya daga darajar sa kan ai ba zai je wuta ba balle zamhari wai su wuta wai ka ji fa wai saboda shi sharifi ne wai jahannama ba za ta ci shi ba sai a kai shi zamhari jahannamar har akwai wani wanda ta fi karfi ha ba jama'a wannan tatsuniyar har ma yaushe tatsuniya ga ta nan ga ta nan kuwai wai ai sharifai jahannama ba za ta iya cin su ba to shi yasa sai a kai su zamhari da shi za a musu azaba ƙarya ne ba wanda ba zai kone ba in an kai shi wallahi jahannama kam ta fi karfin kowa yau mai jahannama din ne fa ce a kai ka kuma har ka ce ka fi karfin abin da ya yi don kai wane kai ba wanda ya fi karfin shiga jahannama kuma ya kone wallahi sai dai in ya bi Allah ya bi manzon Allah in kana so ka zamanto sharifi to ka bi Allah da manzonsa kawai kai sharifi ba za ka kone ba za a tsallakar da kai kwata-kwata ma ba za ka je jahannama ba balle zamhari wa man ziha anin nari fa udkila aljannata faqad faz Allah ka taimake mu sai Allah ya ce yasma'u ayati يسمع آيات الله تتلى ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم كل أفاك أثيم mutumin da yake dukkan wani makaryaci mai sabon Allah ya sifarsa take ya sama'u ayatin lahi kullum fa yana jin ana karanta ayoyin Allah amma a madadin ya wa'azantu ya bi yasma'u Lahi, tutula alaihi yana jin ayoyin Allah ana karanta su a kansa amma ina sun mai sirru sai doge mustakbiran yana mai girman kai shi ba zai bar abin da ya tarda iyayensa da kakanni suna yi ba yauwa su suna nan abin da suka tarda malamansu na dada yau dada din nasa fa ba wani dadewa aka yi ba ai na dada kam su akan kitabu wa sunna suke Mm. in dai na dada da ne su ne sahabban manzon Allah da tabi'ansu da tabi'i tabi'ina ko da waɗanda suke koyi da su har yau to su ne na da da abinda manzon Allah ya bari shine na da amma ga kawai ka tar da bidi'a kakanninka suna yi ka ce wai ba za ka bari ba wai na da da yau kai daɗinka wuya gare ta shekara dubu ma abun ka fada ne shekara ɗari uku ma da ne shekara ɗari da hamsin ma abun ka kai da ne eh? mustakbiran ya ɗau girman kai ka allam ya a kai ka ce bai ji ayan ba hadisi ya ce shirka ne amma sai ya kai hadisi ya ce a bar bidiya amma sai ya dage ya kai aya ta hana shirka ya yi ta hana saba wa manzon Allah shi kuma sai ya saba wa manzon Allah sai ya bi wani wai waliyi ne kowa ya gaya masa waliyi ne wai kakanninsa ne suka gaya masa da malamansa to Allah bai ce waliyi ba ne manzon Allah bai ce waliyi ba to in dai biyun nan ba su ce waliyi ba ne waye zai ba da garantin waliyi ne ko sahabbai da aka tabbatar waliyai ne ai Allah ne da manzo suka faɗi ahalul badar ya ce laƙar farko lahu if aluma shi waɗanda suka yi bai a turilwan kuma ya ce laƙar radiyallahu anil mumini na iz yi bayi una ta ta shajara kaga wannan allah ne ya ce yardattu ne sannan kuma irin waɗanda aka zo aka ware aka ce irin su abubakar annabi ne ya ce ɗan aljanna ne umar ɗan aljanna ne usmanu ɗan aljanna ne aliyu ɗan aljanna ne abdurrahman dan aljanna ne ya lissafa sai da ya faɗi goma irin su ukasha bin muhsan yana daga cikin waɗanda dubu saba'in ne ko saba'in ne wanda za su shiga aljanna ko isami ba domin da aka ba da labari ya tashi gaban manzon Allah ya ce roƙa mun Allah in zama cikin wayannan masu shiga aljanna ba hisabi ya ce dama kana ciki ka duba ba sai wani shi ma ni ke ni ma roƙa mu ya ce a wannan matsayi ne da ai ya samu tun da daɗewa ya riga ka wannan matsayi ka dage kawai ka nema dai to waye ne yanzu zai dawo ya ce maka dan waliyi ne wani kawai ku naɗa mutane ku rika cewa waliye ne su rika sa muku addinin da babu shi a kitabun layi babu shi a sunnatu rasulillahi kuma ku bar na Allah ku bar na manzo Allah ku dage ku dai wallahi duk yadda ka zama mai ƙana'a mai tawaru mai ƙangan da kai mai ladabi in dai akan bidiya ne shirme ne ka san masu bidiya nan ladabi da biyayya lip ko kyanwa ba ta kai su ba to amma kuma ba yadda Allah ya ce suke yi ba ba shirme ba ne shirme ne ba abinda za ka yi ka tsira ba ka yi abinda Allah ya ce ka yi da manzon Allah ya karanta ka tsira wallahi ka tsira ka yadda na kowa yanzu wa'annan ayoyi da muka karanta akwai wanda ya yi su cikin wa'annan mutanen da muke cewa waliyanmu ne duwaye ya yi to me yasa za mu bar Allah mu kama su ce ai ba barin Allah muka yi ba ai tawassuli muke yi da su su ne za su ja mu zuwa ga Allah wa ya gaya maka sun san Allah sun san inda za su kai ka in kai wasa Allah ya rubuta ka za su to Allah ya ɓoye ne ya sai an maka jagora eh ai bai ɓoye ba yace kowa idan sa alaka ibadi an nifa in ni karibun in dai bayina suka zo ya rasulallah suna tambayar ya za su bauta mini ya za su kira ni ya za su roƙe ni ka ce ina kusa da kowa ba sai an kai shi ba kowa ina kusa da shi ya tinkare ni kawai zan karbe shi da sharaɗin yasta ta ne. su amsa sakona wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshuduna annan ne za su samu shiriya to amma in baka amsa wa Allah ba baka yi imani da shi ba ka amsa wa wani ka yi imani da wani kana bin bidiyar wani yaushe ne kuma za ka zai kusa da Allah wai shi zai kai ka kawai sun kange mu sun raba mu da Allah wai komi za mu yi mu je gunsu wai su ne za su kai mu gun Allah ciyaman ne da he ka je wani ya maka biya PRO ne ko PRO ne ne ko ban Allah mu shi haka yake shi Allah kawai duk inda kake kira shi aqrabu ila ahadikum min shiraqi na alihi haka yace yana kusa da kowane ɗayan ku fiye da igiyar silifar ɗinka igiyar silifar ɗinka ne sai yake da kai yace to Allah ya fi haka kusa da kai kai ya fi kusa da kai min habli dika. igiyar wuyanka wannan jijiyar wuya wanda in ta tsinke za ka mutu to Allah ya fi kusantar ka fiye da ita eh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ba Allah ne ya faɗa ba wai ina ayoyin nan duk suke ne wai mutum sai ya nemi wani wai ya lallaba wai ai abin da za ka nemi wani ya lallaba da kai kawai ya koya ma ƙura'ani ya koya ma sunna ya ɗora ka akan tauhidi ya ɗora ka akan sunna to wannan shine ya ma jagora ke lokaci ya cika Allah ya ce ya subau ayatin lahi mutum yana jin ayoyin Allah tutula alaihi ana karanta masa su sun ya sirru sai ya doge kan barnarsa mustakbiran yana yi wa addinin Allah girman kai ka allam yasma'a kai ka ce baya ji zai iya sammako ya tafi kwamfan zai iya sammako ya tafi gudu zai iya sammako ya tafi ko'ina amma wai ba zai je koyi karatu ba ba zai je gun da ake karanta alkur'ani ba ba zai je gun da za a ainihin nuna masa fari da baki a cikin addininsa ba yana yi wa addini girman kai ka allam yasma'a kamar bai taba ji ba to wannan fa bashiru ka ce masa albishir in yace goro sai ka ce bi azabin alimi kana da azaba mai radadi ka ji ka more kai ka more don an ma mutum albishir kam ai wani abu ne mai daɗi ko to ai haka ya kamace shi tunda ya ki Allah ya ki annabinsa to albishirin ka yace goro ce azaba mai radadi Allah ya ce an tana dama kuma maganar Allah ba ta tashi eh, sai mu tashi wa iza aliyu min ayatina to Allah ka taimake mu da taimakon ka kare mu da tsaron ka ka kare mu da kariya ka ah, da yawa yan uwa musulmi suna isar da godiya ga bayin Allah da suka babba su sadakoki da kyaututtuka Allah ya saka musu da alkhairi musamman irin su alhaji rabi irin su alhaji ahmadu da dai shauran bayan allah wanda ba zan iya ambatonsu ba mutane suna zuwa suna cewa a sa su a cikin addu'o'i alhaji mutari shi ma kuma ya ce yana nema wa mai gidansa addu'a wanda wannan mai gidan shi ma daga cikin alkhairinsa akwai taimakawa wannan makaranta duk sanda muka je aka ɗauka lokacin da ake maganar bidiyo da shauransu yakan ba da taimako Allah ya saka mishi da sunan sunansa Muhammad ko Dr. Mahmud to Allah ya saka masa da ba kowa bane yana da girma irin wannan yake tuna makarantu irin wannan haka kuma bayan Allah da suke taimakawa duk sanda aka cire kula mai naira biyar mai naira goma maza da mata su sani fa shine da shi ake hidimar makarantar nan da injin mu da meye duka a irin wannan karɓar kuɗin ake yi yawa wani zai ce kai malam yana samun kuɗi hmm. inda haka nake karɓe kuɗin nake yi da makarantar ta mutu da daɗewa duk wanda haka suke yi su kansu suke rayawa makarantar su mutuwa take eh ku duba dai ku gani komi bai gagare mu ba idan za mu tafi wa'azi manyan kungiyoyi ma ba su fi mu jama'a kuma saboda me mun yi nesanta kanmu da kwaɗayi ne abinda duk aka tara sai mu ce ai aikin addini da shi to maza da mata Allah ya saka muku da alkhairi da yunkurin ku ne addini yake ci gaba kuma duk ƙauyen da muka tinkara muka je wa'azi sai ka ga malam ana amsa saboda me saboda sun ga abun da gaske ne Allah ka taimake mu Allah ya saka wa jama'a da alkhairi kuma abinda zai baka mamaki a makarantar mu nan akwai masu kuɗi akwai ma'aikata akwai masu mukamai amma sai kaga mutum yana cikin talakawa ana wasa da dariya da shi ba girman kai to foron qur'ani ne foron sunna ke amma inda duk aka buta daga gefen da ake karantar da qur'ani da sunna za a ga girman kai so yake a girmama shi to shi kuma wanda yake cikin sunna ya ga an girmama Allah yake bukata to Allah ya taimake mu na'am assalamu alaikum warahmatullah ah, taka da farko na take cewa assalamu alaikum malam Allah ya ji kai iyaye ya gafarta musu isa kuma su amin kana da tambaya ta ko a idan ko ana aka tsaya kai Allah ya saka da ta ce malam ni ce na yana da halin da zai ci da ni amma sai dai ya kawo min abin kunu kawai lokacin buɗe baki ba cin abinci sai da asuba to kuma malam sai ya buƙace ni kuma ina jin yunwa in ki na saba wa Allah in yadda kuma zan wahala ya zai me abun <laughs> dan Allah ji da ita kaga jiya wannan takardar da zo ba karanta da ba ta yi daidai da wazin da muka yi jiya ko mm. jiya ne na ce muku kunu ba a daukar gwiwa haka dai haka muka yi wazin jiya eh, kunu ka ba matanka kunu kawai ka ce sai da su ba su da tuwo eh. mutum ya wuni bai ci ba da magariba ka ba shi kunu ka ce gwiwarsa ta yi karfi dama kunu na marar lafiya ne to gaskiya wannan zalunci ne kuma ta ce yana da hali yana da hali wai amma zai yi kokari har suga yana sa har suga yake kawo mata amma kunu ne ya yi ko da suga? to kunu ba zai rike mutum ba jama'a mu daina zaluntar da muka aje kuma ba mamaki shi in ya buta hira ka eh. same shi a tukubar su malam sani eh, eh. a yanko mar na jaka su ci da wasu abokansa wai a ƙaro na jaka a ƙaro na jaka sun rinka yanke-yanke na jaka-jaka kenan suna ci ita kuma tana can da kunu shi ya ci ya ƙoshi ya ci nama ya ji ƙarfi kuma ya zo ya ce wai zai baje ta yau yaushe tana fama da kanta Nuwa tana ganin hazo dukhan wannan zalunci gaskiya kunu ba al'ada bane a ce wai kawai mutum ya kai azumi ya wani bai ci ba wai ka bashi kunu ka ce sai gobe asuba ba gobe ba ne gobe ne a wannan azumin dare da na yi ne kenan za ta yi kuma ka zo ka ce matarka kuma kama yadda kake so cikin eh, fara'a da nishadi mai yunwa ina ya ga nishadi to gaskiya mu daina zalunta in dai har akwai in babu wannan fa babu an san babu فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله mai yalwa ya yalwata gidansa wanda kuma aka ta arzikinsa babu to ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi mm. shi in kunun kadai Allah ya bashi sai a sha kunun a basu hakuri ta ce to kun ga yanda Allah ya mana ce ba kunu, to amma akwai amma a ce a haƙura da kunu ta bai ba Allah ya saurari gaskiya akwai zalunci na tambaya ta gaba ita ma makamanci da wani ɗin yake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ni ne nake zane da matata amma a ɓangaren mu'amalar aure ba ta ba da haɗin kai har sai rai na ya ɓaci kuma kusan ya ɗau lokaci na yi hankuri har na gaji na faɗa wa magabatanta sun mata nasiha amma har yanzu ba ta canza ba ka ƙara aure yawwa ka auro ta kawai ka nemi wayayya ka auro eh, sai ka kyale ta ita tunda ba ta da bukata ita ta ta zama kawai tunda ita hannun aka ne bukata ta eh, da ita da kanta ma za ta dawo ka ƙara aure kuma ka nemi wayayya tunda dai ka gwada waccan yar gargajiyan kaga yadda take doluwa ce to ka nemi wayayya yawanci irin hakan muke wai su gadara suke da matetaka kuma ta fi kaso amma bari a jama aji to ka yi aure ka gani sun yaushe ai wannan ba ya ja mata ayoyin la'ana ba a yi auren kawai eh, domin duk matar da ta kwana mijinta yana kukurce da ita kwana take mala'iku na tsine mata albarka Allah na fushi da ita in dai har mijinta ya neme ta take to kaga wannan narkon ko ba mu faɗe shi ba mu kyale ta da shi kuma ayi aure na a tambaya ta gaba yana tambaya ne a akan zakafi da kai yace yaro ne yake ciyar da gidansu tsawon shekaru amma kuma baya cin abincin gida. shi idan uban ya tashi abin zakar fidda zakar fidda kai zai fitar masa ko bai fitar idan har yana da wadatar da zai yi haka din sai ya duk ɗaya ne in kuma ɗan ne yake da wadatar da zai fitar da har da na babansa shi ma sai ya duk wanda ya fidda wani a cikin su yi an gane hmm. amma ya zama na wajibi ne a kansa ya fitar ko ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne in dai har ɗan ya mallaki ƙarfin kansa yana ciyar da kansa yana da gidansa to shi zai fitar wa kansa da shi da iyalansa shi ma dottijo in yana da hali sai ya fitar da nasa da wayanda suke ƙarƙashinsa. amma idan yana da hali wancan ma yana da hali sai ya hada ya ce duk 'ya'yana na fitar musu da jikokina shi kenan ya yi ko kuma shi wancan ɗan ya ce da iyayena da ƙannena da na da shauransu duk na fitar musu baba kar ka damu shi ma ya yi yace zai iya fitarwa ko farkon azumi sai an gama azumi sai an gama azumi yake da kai eh, a takarda ta gaba tana tambaya ne da mai da abin da shafi takaba ta ce malam ya ake shiga takaba kuma ya ake shiga yanda ake shiga ta gaba yin mijinki ya mutu Inda ya mijinki ya mutu kin shiga ta kama an gama ba wani abu da wata tsohon ai inda har ya mutu kin shiga ta kama kun zuwa su ji ana musu wani abu wannan duk shirme ne babu wani abu wanda ake cewa shine shiga ta kaba shiga ta kaba miji ya rasu daga nan sai ki cire warawarenki da yan kunninki da duk wani abu lalle ba za ki ƙara yi ba shafe-shafen wato jagira da jambaki da shauransu da sa turare mai kanshi da sa sutura mai haske duk za ki dakatar sai ba da arba ta ashirin wa ashara sai bayan wata hudu da kwana goma sannan sai a koma a ci gaba da kwalliyar neman wani sabon miji wannan shine shiga ta kaba ba wata tsohuwa da za ta zo ta takura ita ne mai kaza mai kaza mai kaza kuma ranar da za a fita ma wai ita za ta zo ta hudda ki eh. watannin nan ne za su fitar da ki ana wata hudu da kwana goma kawai kin fita ta kaba an gama mijinki na mutuwa kuma kin shiga ta kaba mm. sai ki ciccire kayan ado ki daina yi kitso mai kyau babu wanka da sabulu mai kanshi shafa mai mai kanshi turaye mai kanshi kayan ado da kwalliya da sutura mai kyau duk za ki kaurace wannan shine takaba din Allah ya taimake ah, mai tambaya ta ya ake mallaka eh? biyayya da salo da salo kawaici da hakuri da taimakawa in akwai wannan hanyoyi ne na mallakar ya zama na akwai biyayya ladabi kenan akwai salon jan hankalinsa a rika masa canjin abubuwa ba wai kawai kullum kala ɗaya ba eh? yau idan aka masa wani abu ya burge shi gobe ya kirkiro masa wani abu wanda bai taba gani ba dole ya sauri ya koma sannan in kina da hali wani lokacin kika ga yayi tagumi jefa bar dubu biyu ye wannan duk hanyoyi ne na mallaka miji wallahi dole ta da ke sannan kuma idan kika ga yana damuwa bai samu ba ki bashi guri ki ce komi na Allah ne yau in ba mu da shi ai gobe Allah zai ba mu da ba mun samu ba karka damu ni in dan ne kake damuwa wallahi karka damu wallahi sai ki sauki to amma a zo ko da yaushe yanzu wata fa ka je ka samo din ma sai dai ka je ka nemi inda za ka je da kanka tana nan tana kallon ka kallo eh ai an kalle ka ka samu in aka ji ka za ka ullo ma sai a jula fuska a kalli can in kuma ka tinkare ta ta tashi ta bargo ni ba in fita da shi waje to yaushe wannan za ka ji kana son ta don Allah yau da haka wai za a mallaki miji kuma so take wai kamata yadda kake so yadda take so ba zan yi ba kadi aka mallaki bauna a daji ba mun karanta muku wannan kissar a nan mace ce ba ta mallaki bauna a daji saboda tsabar salo eh? to ba a mallakar miji da kushi da kyara da maganganu baƙaƙe da renuwa amma duk abin da ya miki ki gode ki ce kai kai ciki har da yaron bello kamar ka sani wallahi jiya wani ne ina tunanin yaron bello don Allah wa ya gaya maka ina so kuma ba ta son shi wallahi ba ta so kawai don dai wai ta faranta maka ne ta ce ta na so gobe lemu zan kawo to amma an sai ka je ka siyo similo kankana gwaiba mongoro ka ɗebo ka kawo e ka je inda ka ga dama ba za a karɓa ba ma balle a gode ko kuma in an karban sai a aje ba za a cire ma a ci ba kana gani ko a ba yara yara suna ta zagayawa a ƙi ba su ko tana so ita ma wani yaron sai gobe a bashi wannan ɗaukar alhaki ne shi kan yaro daga babansa ya kawo abu a fara bashi amma yaro yana kallon abu a ƙi bashi wai sai wai sai ta gama aikinta ta raba sai ta ga dama don ma kada ta karɓa ta ɗanɗana ka ji ta ce kai kai kai ya yi daɗi na mu a Allah saka wai ka ji daɗi sai a watsar da shi a ki kulawa to wannan yaushe za a sota yaushe za ta mallaki mijinta da haka to irin haka in ka samu wanda take maka yadda kake so sai ka ji kafi son ta mm. ko haƙora gare ta wallahi ƙwarai da gaske a to wala ba hakuri ai ihsani da kyautatawa shine yake sa zuciya ta kwanta ba kyau ba malam man gane yo maciji ne za a yi shi kace ko hakura gare ta ba hakuri ka ba dan ba ta na na a wanda zarfin za ta yi tambaya a kan abu da shafi mafarki ta ambaci taurari a cikin takardar rubutu da bai abu nan mafarki dai Allah kaɗai ya san me yake nufi da mafarki an gaya mana mafarkin da duk ya bata maka rai ka yi addu'a kuma mu faɗi yadda ake yi a wancan lokaci sannan ka roƙi alkhairin mafarkin ka nemi tsari da sharri amma a fassara maka mafarki a ce in kai mafarkin tauraro kaza ne in kai mafarkin rana kaza ne in kai mafarkin yara kaza ne in kai mafarkin ruwa kaza ne in kai mafarkin kare kaza ne wannan duk kame kame ne Allah kaɗai ya san yake me yake nufi da wannan yawwa kar ka dage ka ce sai an fassara maka mafarki in kana yawan zuwa gun masu fassara mafarki za su saka wani hali ka ɗimauce ka shiga damuwa don suka ɓallo ma wani aikin ka yi imani da abu gaba ɗaya kai ta rami to Allah ya taimake mu Allah ya saka da lai wanda muka faɗe shi dai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mana mazan mu da matan mu yanda muke haɗuwa a wannan wuri don shauraron littafin Allah Allah ya haɗa mu a jannatin firdaus da rahama yan uwa musulmi ku duba ku gani akwai masu zuwa daga gudu ba mm. tafsirin nan tun da so gudu kullum da safe nan za su su akwai wanda da yana zuwa daga wurde akwai wanda suke zuwa daga daini akwai na mallawa wani kuma yana bongo bai zo ba kai ne za a gaya wa Allah ranar gobe kiyama daga jabilan mu me za ka gaya wa Allah an karanta littafi na unguwarku kana gaba da karatu gana nesa suna zuwa suna ci yanzu ku duba matan nan da kafafa suke tahowa a duba mutum ya wasu daga can wasu karama wasu ina wasu sabon fili wasu eh? yanzu in kaje dankan suke son littafin Allah ne da son manzo sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya sa aljanna ta zama hadarin gaba Allah ya sa aljanna ta zama hadarin gaba shawara mu shine mu rika yi don Allah mu rika yi don Allah kar ka yi da manufa yauwa kar ka yi da manufa ko kuma don a ce ka mun hmm, ka yi don Allah to abin zai amfane ka ke Allah ya sa ya amfane mu za mu yi addu'a kowa ya halarto da niyyarsa abin da kake so da abin da kake tsoro abin da kike so da abin da kike tsoro akwai wata baiwar Allah da ta ba da Qur'ani ta ce a yi wa a yi mata addu'a da ita da kishiyarta ka ji ba da ita da kishiyarta da mijinta da 'ya'yanta da abokan zamansu har ma da wanda ta kawo Qur'ani ba su da yawa yanzu a ce ce take zuwa ta nemi addu'a ta ce a sa mata da kishiya ai wannan ya ce sai dai ta ce ai addu'a Allah ya lalata kishiya ko ta amma qur'ani ta bada ta ce a sa ta cikin addu'a da ita da kishiyarta da 'ya'yansu da mijinsu da sauran abokan su wannan tana da zuciya mai Allah ya sa 'ya'yanta su gaje ta irin wannan hali Allah ya sa dukkan matan muminai su zaman to masu saki wannan mugun kishin mugun kishi yana kai mutum jahannama Allah ka tsare mu da shi da imana akwai kowa ya halarto da niyyarsa maza da mata kowa ya tunkari Allah Allah ya san niyyar gaba daya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin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 wanda aka fi sani da dan buga a cikin addu'a kun san idan suna da rai yanzu da suna na da irin su ma ah, salihu da irin su alhaji wato dikko da dai su ibrahim da kuma alhaji sama'ila duk wa'annan abokan gwagwarmayarmu mu ne da muke daga addini da su allah ya karbi rayukansu da sauransu akwai mata inda ba za mu ambace su ba duka wanda suka riga masu su a cikin addu'a Allah ya gafarta musu ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين